أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da abin da ya shahi kana'a hakikaninta da kuma bayanai na ma'asumai alaihi wassalam dangane da nata'ijikinta da kuma 'ya'yan itace da sakamako wanda ake iya samu sakamakonta watan sakamakon sifantuwa da sifa ta ƙana'a insha Allah yau darasinmu zai kasance dangane da abin da ya shahi hers da kuma hakikaninsa kamar yadda ya gabata cikin darussa wanda suka gabata mun ce galiban ɗabi'u sukan kishiyantan juna ne sau da haka in ka samu sifa misali na hasada sifan da ke kishiyantanta ne gifta da kuma son alkhairi bayan Allah ta'ala hakanan wannan sifa ɗin ta ƙana'a sifan da ke kishiyantanta ne hirs watan tsananin kwaɗayi da kuma wuce iyaka wurin son abubuwa dole kasance ka samu mutum tsakanin waɗannan sifofin guda biyu kuma ya kasance na da ƙana'a kuma ya kasance na da hirs saboda kenan wannan sifa da za mu yi bayani a kanta tana kishiyantar sifar da ta gabata cikin darasin da ya gabata kuma za mu ji bayanai na mai alaihi musalam dangane da haɗarin wannan sifa ɗin da kuma irin cikas da matsala wadda za ta iya kawowa a cikin rayuwar mutum na duniya haka ma a cikin rayuwarsa na lahira wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata na harko dai dangane da ma'anan hers kamar yadda muka ce watan tsananin kwaɗayi da kuma wuce gona da iri wurin so da kuma ƙaunar abubuwa musamman na rayuwar duniya kamar yadda malaman akhlaq suka yi ta'arifin wannan sifa ɗin suke cewa shi ne kasance mutum ya kasa kaiwa ya zuwa ga wani haddi wanda yake ayyananne a cikin neman al'amura na duniya saboda haka zai kasance kenan mafi ƙarhin ɓangare daga cikin ɓangarori na san duniya da kuma kwaɗayin duniya wannan sifa ɗin babu wani abin yabo a cikinta ban da zargi da kuma wulaƙanci wata wanda yake sifantuwa da sifa ta hirs zai kasance mutum ne wanda yake abin zargi zai kasance mutum kaskantacce wal'azubillah zai kasance a mabijira na wulaƙanci da kaskanci da ka wannan sifa ba alkhairi ta da ita kamar yadda muka ce kana'a dukkaninta alkhairi ne dukkaninta yabo ne dukkaninta falala ne dukkaninta daraja ne dukkaninta izza ne ɗaukaka ne ‘yanci ne da abin da ya kama da haka ta wannan sifa din ma wadda take kishiyantanta ita ma dukkaninta watan kaskanci ne da wulakanci da zilla da zargi ta bangaren mutane hakanan ta bangaren shari'a kenan duk lokacin da kwaɗayin mutum yi tsanani duk lokacin da mutum ya so abu har ya wuce iyaka cikin shi sai a ce wane yana da hirsi akan abu kaza wane yana sifantuwa da sifa ta hirs wanda yake abin zargi ne Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani mai girma ya yi bayani kan yahudawa kan cewa su ne wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin watan zaka same su sun kasance mafi kwaɗayin mafi tsananin kwaɗayi cikin mutane akan rayuwa kuma wace in rayuwa ne watan su suna matukan gurin su rayu ko ma ta wace hanya ce bai dame su ba hanya na Allah subhanahu ta'ala ne ko ba na Allah subhanahu ta'ala ba ne wata abu kaza Allah subhanahu ta'ala ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba bai dame su ba abin da ya dame su shine ya za su yi su rayu kuma ta wace hanya ne kuma shirye suke su ɗauki kowane irin ƙasƙanci da wulaƙanci a kan su rayu shi yasa za ka samu kowanne daga cikinsu yana gurin da za a raya shi shekaru dubunai saboda ya zamanto ya ci gaba da rayuwa amma wannan ba zai fa'idantar da shi ma daman ba kan hanya na Allah subhanahu wa ta'ala ya rayu ba aikin banza ne kuma shekara nawa zai yi wannan duniya ɗin a ƙarshe kuma zai ji wuta ne sai zamanto kenan bai fa'ida ba kenan duk wanda zai sifantu da wannan sifa ɗin kwaɗayin shiga abu son shi da abu yi tsanani to sai a cewa ne haris ne wa yana da yawan kwaɗayi ya wuce gona da iri cikin kwaɗayi wannan galiban cikin al'amura na duniya kenan saboda haka sifa ce wadda take salbiya sifa ce wadda take bata da kyawu a mahanga na addinin musulunci kuma koyarwa na addinin musulunci yana bukatuwa zuwa ga mutum ya zamanto ya nisance hirsi a cikin al'amura na duniya a cikin sha'awowi na duniya kada ya zamanto ya wuce iyaka ya wuce gwargwadon bukatan shi cikin al'amarin wannan duniya din kada ya zamanto ya wuce gwargwadon laluran shi cikin al'amarin wannan duniya din saboda haka za mu iya gani kamar yadda hadisai na ma'asumai alaihi wasallam suka yi bayani dangane da ita wannan sifa din waƙi'an sifa ce wadda a ɗabi'ance ɗan adam yana da ita saboda haka in ya yi ƙoƙarin ya yaƙi kanshi ya samu daraja kenan ya samu ɗaukaka in kuma ya kasa to ya haɗa kenan a cikin wannan haɗari kuma ya kasa cin jarabawa shi sa zo a cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cewa shi ɗan adam baya ƙoshi hal abada duk lokacin da ya samu wani abu to zai gurin wani abu daban da a ce yana da abu kaza al misali da a ce mutum yana da gidaje goma to zai yi fatan ya zamanto ya samu wasu gidaje goma kuma bayan waɗannan sai zamanto a ta tahiya ko da yaushe yana da bukata kuma bukata ba haddi ba iyaka wannan ɗabi'an shi ne haka zai riƙa yi har zamanto ya bar wannan duniya ɗin saboda haka yana abin da ya dace kasance mutum ya yi ƙoƙarin ya yaƙi wannan sifa ɗin ya yi ƙoƙarin ya yi mukawaman wannan sifa ɗin ya yi ƙoƙarin ganin cewa ta kowane hali ya nisance wannan sifa ɗin saboda wannan shine yaƙi da zuciya shine kuma babban yaƙi kasance ko da yaushe yana da ƙana'a yana isuwa da abu wanda yake gwargwadon bukata gwargwadon lalura saura kenan wannan sifofi ne guda biyu kamar da ya zo cikin hadisai da hers da kuma dogon guri kudo shi ba su rabuwa kamar da Allah subhanahu ta'ala ya bayani cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin sai kuma yace yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa alfasana. kowane daga cikinsu yana fatan da za a raya shekara dubu watan dogon guri kenan duk inda ka samu hers za ka samu dogon guri duk inda ka samu tsananin kwaɗayi za ka samu kuma tsawon guri wannan suna tare ne kuma galiban ɗan adam kamar da ya zo cikin sashen ruwayoyi zai tsufa ya zamanta wannan sifofin suna tare da shi kenan sai ya yi ƙoƙari ya haƙi kanshi ta kowane hali jarabawa ne wasu sifofi suna nan a cikin ɗan adam a matsayin gariza saboda ka shi zai ƙoƙari ya samu su haddi ya iyakantar da su ko kuma ya ƙoƙari ya wajja su a inda ya dace in yi haka ya ci jarabawa in yi haka ya yaƙi zuciyar shi in yi haka ya ci nasara a cikin babban jihadi in ya kasa yin haka kuma to ya haɗi kenan a jarabawa sai zamanto ya waye gari a cikin hasararru wal'azubillah muna da hadisi dangane da abin da ya shahi hirs da kuma irin matsalan da za ta iya kawowa a cikin addinin mutum bayani daga imamu ali alaihi salam inda yake cewa to alhirsu yuzri bil muruwa hirs yakan kawar da wata mutum yana da mutunci yana da kima amma sakamakon yana hirs sakamakon yana yawaita kwaɗayi sakamakon yana tsananta kwaɗayi a cikin al'amura na duniya ko ma ta wace hanya ce sai zamanto ta nan ya rasa mutuncinsa haili annal haris la ya halla bi makarimil akhlaq saboda shi mutum da yake yawan kwaɗayi cikin al'amura na duniya yakan wuce iyaka bayan da za a ce zamanto ya sifantu da kyawun ɗabi'u da kuma manya manyan ɗabi'u saboda kodoshi yana bayan kwaɗayin shi ne yana ƙoƙarin ganin cewa ya haƙaƙar da shi wannan kuma ba zai haifi masa da abin da yake alkhairi ba shi yasa ya zo cikin wani hadisi shi ma na imamu ali alaihi salam wannan dun sun zo a cikin gurarul hikam imam ali alaihi salam yake cewa alhirsu yanqusu qadara rajul wala yazidu fi rizqi yake cewa yawan kwaɗayi cikin al'amura na duniya wuce gona da iri cikin kwaɗayi cikin al'amura na duniya yakan rage darajar mutum yan kuso ƙadarar rajul yakan tauye ƙiman mutum yakan tauye darajar mutum yakan tauye ƙaddaran mutum tun kana son ya zamanto ƙiman ka ya zube to ka lizimce kwaɗayi kenan a cikin al'amura na duniya ka wuce iyaka a cikinsa za ka kiman ka zube in kuma kana son kiman ka ya karu kamar da yake shine abin da ya dace ma abucin hankali ya tunani a kansa kuma ya yi kokari ya sa'ayi a kansa shi shine zamanto ka zamce kana'a sannan wala yazidu fi don dan yi kwaɗayi kaman me saboda ganin cewa ka samu arzikin duniya ko kuma ka samu dauɗan duniya ko sha'awoyi na duniya to wannan ba zai ƙara a cikin arzikinka ba ba za ka samu ba sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya kassama ya baka sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar maka daga arziki saboda kenan baya bukata ya zamanto kayi hirs kenan wannan sifa din ba alkhairi tare da ita mutum da yake sifantuwa da wannan sifa din baya tare da alkhairi saboda me saboda zai rasa mutuncinsa zai rasa kimansa hakanan kuma arzikin shi ba zai karu ba kenan babu wata fa'ida wadda ya samu a cikin wannan sifa Ban da tawayan daraja da kuma tawayan mutunci da tawayan muruwa da abin da ya kama da haka saboda kenan abin da ya dace da mutum wanda yake da hankali shine ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya samu kanshi a cikin bayan Allah subhanahu wata'ala managarta wanda suke lizamtan kana'a kuma suke nisantan hirs su yi ƙoƙarin ganin cewa sun isu gwargwadon bukata gwargwadon lalura wannan shine zai ba su mutuncinsu a cikin wannan duniya hakanan kuma ba su darajansu hakanan kuma ya sa albarka a cikin arzikin da Allah subhanahu wa ya sauka musu wannan kenan da fatan mun amfana وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين